صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد An kamo rediyo Hausa biyu hajji ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar sa laraba Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na shiryar Alkur'ani mai girma. Waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. kafin duk waɗannan sai an fara da shan shirin na ko san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha bakwai ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 152 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan nuwamban shekara ta 1869 aka buɗe mashigar ruwa ta suez a ƙasar masar wadda ta haɗa tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa mai suna ferdinand de lesseps shine ya jagoranci gina mashigar mai tsawon kilomita 168 mai kuma faɗi wanda ya kai kilomita 120 zuwa 200 a wasu wurare ya kammala ginin a cikin shekaru goma mashigar ta take ta zirga-zirga ta jiragen ruwa daga asiya zuwa nahiyar turai da ƙarshe masu saurari hukun san cewa shekaru 42 suka gabata a ranar irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jakadancin ƙasar amurka a tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da yin aikin leken asiri marigayi imam Khomeini wanda ya sassa jamhuriyar musulunci ta iran ya bukaci a saki dukkanin mata da kuma buƙaƙen fata waɗanda aka kama su a cikin tawagar amurkawan a cikin wasiƙar da ya rubuta wa ɗaliban ya ce aminci ya tabbata a gare ku mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addini ya umarni sannan kuma baƙaƙen fata sun sha wahalhalu da dama a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da san so suka shiga cikin waɗannan ayyuka ba don haka idan ya tabbata ba su da hannu a cikin ayyukan leƙen asiri ku sassauta musu a nan ne ɗaliban suka saki mata goma sha uku da kuma bukaken fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin cikadancin amurka a tehran tun bayan ɗaukar wannan mataki dai da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jikadun amurka bisa zargin su da leƙen asiri a cikin ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe boran al'umma gwamnatin amurkan ta yi ta bin dukkanin hanyoyi domin ganin ta mayar da iran din saniyar ware a cikin harkoki na kasa da ƙasa wanda kuma gwamnatin ƙasar ta iran ta ɗauki matakai domin ƙalubalantar irin matakan da ita ƙasar amurka take ɗauka ɗin musamman ma wajen saka mata takunkumai da kuma irin abubuwan da amurkan ta yi na wawushe dukiyoyin kasar iran din waɗanda suke kasashen ƙetare wanda sarki sha ya fitar da su zuwa kasashen waje musamman ma dai kasashen turai da kuma kasashen latin amurka da kuma cikin kasar ta amurka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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Maha sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Rahotanni sun ce wata babbar tawagar gwamnatin haɗaɗɗen dole larabawa na shirin kai wata ziyara a ƙasar Iran. A Najeriya kuwa ɓangarori na ƙasa da ƙasa sun buƙaci a yi aiki da rahoton bincike a kan rikicin antsas a ɓangaren wasanni kuwa ƙasar argentina ta samu tsallakewa zuwa shiga wasannin cin kofin duniya na qatar 2022 tunzu kuma ga labaran da ke da rahotanni daga haɗaɗɗen daular larabawa na cewa wata babbar tawagar gwamnatin ƙasar tana shirin ziyartar ƙasar iran nan da 'yan kwanaki masu zuwa kamfanin dalancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa wasu daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa sun tabbatar da cewa yanzu haka wata babbar tawagar gwamnatin ƙasar tana shirin ziyartar ƙasar iran nan da 'yan kwanaki masu zuwa domin tattauna mahimman batutuwa da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashen biyu majoyin sun tabbatar da cewa wannan ziyara tana da matuƙar muhimmanci musamman ma a daidai wannan lokaci da yankin gabas ta tsakiya ke buƙatar samun zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin ƙasashen yankin sai dai majoyin ba su tabbatar da wasu rahotanni da ke cewa shugaban majalisar tsaron ƙasar ta haɗaɗɗe daular larabawa Sheikh Tahnun bin Zayed Al Nahyan zai kasance a cikin taugar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Amnesty International sun buƙaci aiwatar da shawarwari da kwamitin bincike kan zanga-zangar sas ya bayar, wanda ya sanar da samun jami'an soja da na 'yan sanda da laifin harbi da kuma kashe masu zanga-zanga a hanyar leke. gidan radon faransa ya bada rahoton cewa babban jami'in aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a Najeriya edward callon ya bayyana cewa rahoton zai bude kofar hukunta masu laifi akan wannan batu yadda kuma ya buƙaci gwamnati da ta yi amfani da shawarar da kwamitin ya bayar gwamnatin amurka ta ce tana fatan ganin irin matakan da gwamnatin lagos za ta ɗauka dangane da rahoton da aka gabatar mata yayin da Daktar kungiyar amnesty international a nigeria osei ujebo ta ce ya zama dole ga gwamnatin shugaba buhari ta yi aiki da wannan rahoto jami'ar ta ce rahoton ya tabbatar da cewa sojoji da 'yan sanda sun yi amfani da harsasai masu rai a kan hanyar zuwa unguwar liki ujibo ta ce kwana guda bayan aukuwar lamarin ta gudanar da bincike da kanta wanda ya tabbatar mata da cewa sojoji da 'yan sanda sun kashe mutane goma sha biyu da suke zanga-zanga a hanyar like da alawusa ta hanyar shaidu waɗanda tattara waɗanda suka haɗa da bidiyo da kuma mutanen da suka gane wa idanunsu abin da ya faru da kuma rahotanni da ta samu daga asibitoci shugabar ƙungiyar amnesty international ta bayyana rahoton bincike a matsayin matakin farko na yi wa jama'a adalci yayin da ta buƙaci shugaba buhari da ya gaggauta ɗaukar matakai domin tabbatar da cewa waɗanda aka samu da laifi sun fuskanci shari'a sai da nata ɓangaren gwamnatin tarayyar najeriya an suna cewa babu wani tabbaci domin kuwa babu dalilai da aka gabatar mata da suke tabbatar da kashe jama'a a hanyar likin kamar da rahotannin ke nuni da hakan to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a amince da bangaren birnin kudus a matsayin mallakin yahudawan sahiyuniya yadda kuma rabin birnin zai kasance mallakin falasɗinawa a hukumance ta hanyar yin alƙawla tsakanin ɓangarorin biyu domin warware matsalar falasɗinu da isra'ila sakatare janar na majalisar Dinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a sasanta ɓangarorin biyu waɗanda ba su ga maciji da juna ta hanyar ɗaya tilo wato cimma maradin al'ummar Falasɗinu da kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gishin kanta tare da baiwa Isra'ila wani bangare na birnin Kudus bisa yarjejeniya a tsakanin su. A yan wani taron ƙarawa juna sani na kwanaki biyu wanda aka fara a yau a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na ƙasar Amurka akan batun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. Guterres ya yi kira ga shugabannin Isra'ila da na Falasɗinu da sanuna azama ta hanyar siyasa wajen farfado da tattaunawa a tsakaninsu. A ɓangaren wasanni kuwa yanzu haka dai Argentina ta samu tikitin zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya duk da rashin nasara a wasansu da Brazil na je talata da suka tashi babu ƙwallo ko ɗaya amma rashin nasarar Chile da Uruguay ya taimaka mata wajen tsallakewa. Argentina wadda ke riƙe da kofin kofa America ta shiga wasan na je ne da zumar yin can jaras domin samun gurbi amma kuma aka tashi babu ƙwallo ko ɗaya sai dai ɓangare guda kuma chile ta sha kaye har gida a hannun ecuador da ƙwallaye biyu da nema yayin da uruguay ta yi rashin nasara da ƙwallaye uku da nema a hannun bolivia wanda hakan ne ya sama wa argentina tikitin wucewa argentina ita ce ƙasa ta biyu a kudancin amurka wadda ta samu gurbin zuwa wasan na kofin duniya bayan brazil wadda ta samu nata gurbin a farkon makon jiya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai ta mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau.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 to shirin a yau zai mai da hankali ne kan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara a wasu kasashen afirka da suka hada da kenya najeriya da kuma senegal a wani mataki da masana ke dangantawa da yunkurin gwamnatin amurka na neman kusanci da nahiyar ta afirka sabanin gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump hassan barka nake muku lalimar habin a cikin shirin wanda zan jagoranta a wannan ranar. To Marilla a wannan laraba ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara wata ziyarar aiki a nahiyar Afirka. Wannan ziyarar dai ana danganta ta da wani yunkurin Amurka na kara karfinta a Afirka. Anthony Blinken ya fara yada zango a kasar Kenya, ɗaya daga cikin masashe kawayen Amurka wacce kasar China ke ƙara samun karbuwa Bayan kasar Kenya, Mr. Blinken zai isa tarayyar Najeriya, kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. sai kuma senegal da ake wa kallon misali na gari na mulkin demokuraɗiyya a ƙasar kenya dai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai tattaunawa da mahukuntan ƙasar kan rikicin habasha da matsalar tsaro a somaliya sai kuma halin da ake ciki a sudan shugaba uhuru kenyatta a kwanan nan ya kai ziyara habasha kuma amurka ta yi gargaɗin cewa za ta iya kakaba gwamnatin ƙasar da 'yan tawayen tigray takunkumi a najeriya inda zai haɗuwa da shugaba muhammadu buhari kuwa mista blinken zai bayyana sabbin manufofin amurka kan afirka zai kare ziyarar tasa zuwa senegal inda zai hadu da shugaba Macky Sall wanda ake sa ran zai zama shugaban kungiyar tarar Afirka a nan gaba. A Kenya ya gana da jagororin kungiyoyin farar hula na kasar inda ya bukace su da kada su fada tarkon masu son yi wa tsarin demokuraɗiyya zagon ƙasa. Ya ce a wannan lokaci ana fuskantar koma bayan demokuraɗiyya inda hatta kasashe irin su Kenya ba su tsira ba daga fuskantar irin wannan barazana. musamman a lokutan zaɓe ya ba da misali da ƙasarsa amurka wace magoya bayan tsohon shugaban ƙasar suka farma majalisar dokoki a daidai lokacin da take kan tabbatar da nasarar da shugaba joe biden ya samu a zaben shugabancin ƙasar da ya gabata da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin ƙyaz wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka afirka mutum ne yantacce hanshaki kuma To wannan a matsayin takaitaccen bayani kan ziyarar da sakatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara a nahiyar Afirka. Yanzu kuma bari mu ji ta bakin masana game da wannan ziyarar inda kuma muke tare da Dr. El Harun Muhammad masanin harkokin siyasar kasa da ƙasa daga tarayyar Najeriya daya daga cikin kasashen da sakatar harkokin wajen Amurka zai ziyarta. Dakta da farko wani tasiri ne wannan ziyarar ta Anthony Blinken take da shi ne ga Najeriya? ziyarar da ministan harkokin kasashen wajen amerika zai kawo najeriya yana da mahimmanci ta fuskoki uku akwai dama kwamiti na dangantakan najeriya da amerika shekaru masu yawa a baya to don jajjada wannan alaƙa shine zai kawo shi tattare da haka akwai magana na biyu zancen tsaro da ya zama babban matsala a najeriya musamman arewacin najeriya wanda shi kuma ya shafi makotan kasashe. chadi niger zuwa burkina faso zuwa mali da kamaru to ko da shi bai kawo wannan magana ba muna sa ran gwamnatin najeriya za ta kawo wannan magana muhimmancin wannan maganan shine zai ba da dama a fahimci waɗannan abubuwa da ke gudana akwai hannun ƙasashen waje musamman ita ƙasan amerika kuma kamar yadda amerika take da karfi a siyasan duniya so dole sai ta zo kasashe irin su najeriya domin akwai bukatan ta tabbatar da wannan karfin da take da shi a siyasan duniya ta ci gaba da tasiri ta ci gaba da juya akalan tasirin da take da shi a duniya Dr. el harun mai 'yan najeriya za su sa ran gani a wannan ziyarar ta sakataren harkokin wajen amurka a mafi muhimmancin abin da ya kamata 'yan ƙasa su saurara su gani wani irin tarba ne gwamnatin najeriya za ta yi musamman idan aka yi la'akari da ƙarfin da bankin ba da lamani na duniya yake da shi da asusun ba da lamani a matsayin wasu muhimman ma'aikatu ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma a matsayin waɗannan dandali na ma'amala da kuɗaɗe suna birnin amerika ne garin washington yau waɗannan suke tafiyar da tsarin tattalin arzikin najeriya in na ce tafiyar da tsarin tattalin arzikin najeriya ya hada da irin ƙa'idojin da ake bayarwa na karya darajar kuɗi na sai da kamfanonin gwamnati na baya-bayan nan da aka yi shine fitar da doka da za ta tabbatar da cewa babban kamfanin tatan man fetur na ƙasa nnpc an ya koma matsayin kamfani mai cin gashin kansa duk wani tallafi da gwamnati take akwai shirin a cire na uku batun cire tallafi a man fetur a wutar lantarki a sauran bangarorin rayuwa daban-daban na hudu kuma sai zancen koran ma'aikata wanda gwamnatin tarayya a zuwa dai yanzu tafiyan da aka yi na shekara takwas ba za mu ce an aiwatar da wannan ka'idan ba to amma tunda ka'ida ne na rancen kudade da ake ta karbowa daga waɗannan wuraren musamman daga bankin duniya to za mu ce lallai koran ma'aikata ma yana tafi saboda idan aka ce ma'aikatu sun yawa ko kuma wasu suna yin aikin wasu so za a daidaita sahu a haɗai wanda za a haɗe to kaga dole za a samu zancen rage ma'aikata to waɗannan abubuwa suna da tasiri a rayuwar 'yan najeriya saboda ko ba komai waɗannan sun haifar da rayuwar tsanani da kunci sun samar da rashin aikin yi sun samar da tsadan kaya da hauhawan farashi kullum kullum kullum saboda abubuwan da ake sowa daga waje da ya shafi abubuwa da masana'antu ke amfani da shi ko ake shigowa da su an karya darajar naira wanda wannan shi ya ba da dama rayuwa ta yi tsada ana wahala sai mu saurara mu ji zuwan shi wannan minista me zai ce dangane da rayuwar kunci da wahala da ake ciki a najeriya to wannan shine zai kara fito da muhimmancin ziyarar nasa Dakta gabanin fara ziyarar tasa sakatar harkokin wajen Amurkar Anthony Blinken ya ce zai taɓo batun tabbatar da demokradiyya. Shin kuna ganin akwai wani darasi da Amurka za ta iya bayar ta fannin demokradiyya a yau duba da abin da ya faru yayin zaben shugabancin kasar da ya gabata inda magoya bayan tsohon shugaban kasar suka farma majalisa a daidai lokacin da take tabbatar da nasarar joe biden ai ita america ita ce uwar demokuraɗiyya ta inda ake maganan demokuraɗiyya ita take uwa ita take makarbiya ta ai su ba sa duba nasu su duniya suke duba su suna ganin suke mulkin duniya saboda haka abin da suke so shine za a yi ai ba zance ne na cewa su ma suna da nasu matsalolin a cikin gida ba to amma inda gizo zai sakansa me zai ci akan demokradiyya ai duk demokradiyyan dama damfara ce rudu ne tura suka shirya na kan ce ba abin da bature ya shirya da ya nasara a duniya kamar wannan demokradiyya ka duba dai yadda ake shirya zaɓe yan kalilan ne aka ce idan suka zaɓa to shi kenan wanda suka zaɓa suke da mulki ko da ko mahaukata ne ko da ko wawaye ne su ne shugabanni kaga demokradiyya ai bata yi ba yanzu zancen shine kaga da yadda ake karantsa kaga yadda ake kashe mutane an ce yancin dan adam an ce dimokuraɗiyya da zaran ba a son ku an san yadda za a bi a kashe ku kuma ba abin da za a yi ba wanda kuma ya isa ya magana to inda ya zo shi kanshi zai rasa ma me zai ai dama kamar yadda muka ce ne duk abubuwan yaudara ne da damfara to dokta, ko masana wani fata ne kuke da shi game da wannan ziyarar a muna fata shugabanni za su iya magana da shi yadda ya kamata a matsayin shugabanni na ƙasa da take da cikakken yanci kanta musamman kuma in kai la'akari da ƙarfafa 'yanci da haƙoƙi da mulkin demokradiyya ke magana a kai wanda ita amerika ta ce ita ke tabbatar da mulkin demokradiyya a duniya to ga najeriya ta riƙe demokradiyya daga ƙasa har sama tun daga kansila har shugaban kasa duk 'yan demokuraɗiyya ne amma rayuwa ta zama tana da wahala abubuwa sun yi tsanani ana rayuwa da kyar ana rayuwar wayo Allah musamman kuma in kai la'akari da abubuwan da ake ba ma'aikata abin da ya zama albashi abin da da za ka saya dubu ɗaya yanzu sai ka sa dubu biyar ko fiye da haka to fuskantan wannan minista wanda kasansa tana da muhimmanci a tattalin arzikin duniya da siyasan duniya kamar yadda take da tasiri wajen samun hedikwatan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar new york da waɗancan bankunan da suke da ofisoshi a garin washington to wannan yana da tasiri kwarai da gaske Dokta El Harun Muhammad kenan wani masana harkokin siyasar ƙasa da kasa daga tarayyar Najeriya. To masu kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan dai yi godiya ta musamman ga Dr. Alharun Muhammad daga Najeriya da aka ji mu da shi a cikin shirin a nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to su kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron Radio hausa voh ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ya hausa suna na Abdulaziz Malam fiye ana cewa Abdulaziz Prezi gaskiya muna jin daɗi da kuke bamu dama muke tofa albarkacin bakinmu to dai ra'ayina ne akan shugabanninmu na Afirka ya kamata a ce duk tarurrukan da za a rika mu ma a zo ƙasashenmu na Afirka a yi tarurruka amma maimakon mu ɗauki ƙafa a ɗauki jirgi a kashe magudan kuɗi a tahi har faransa a yi wani taro na zaman shan shayi abinda bai kamata ba ya kamata a ce mu ma mu huta daga sahun wannan 'yan mulkin mallaka menene sun ba mu incin kai amma incin kan namu wannan bai aiki bai aiki ya kamata su gane cewar mu huta daga wannan bayan azzalumai munafukai masu gama husuma su gama hada kasashe na afirka ku riba ku gani basu da arzikin komai mu kasashen mu na afirka mu ne masu arziki kenan da mu ne suke tunkaho mu ma kamata mu hada kanmu zaran ba mu haɗa kanmu wallahi ha abada ha abada ba za mu samu kwanciyar hankali ba sunana abdulaziz prezi daga birnin damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya biyu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon musulunci na iran da fatar ilahirar ma'aikatan kowa na cikin ƙoshin lafiya bayan suna nake yi ku bani dama domin in yi kira ga 'yan ƙasa ta najeriya musamman sojojin najeriya kamata yi idan kiɗi ya canza ita ma rawa kamata yi a canza ta duba da irin yadda an kashe wannan janar na soja da tare da tawagarsa a jihar maiduguri gaskiya abin da allah wadda ne saboda haka kamata ya su rinka canza salon yakin su da 'yan ta'adda da fatar allah ubangiji ya kare mu kuma allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya da afirka da ma duniya baki daya na gode kwarai ku tashi lafiya daga na ku haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevis ta najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na BS Esperan. Da sauraron ku ne na yau da kullum isu maɗatai da magarin jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in yi wani ɗan tsokaci a dangance da zaman lahiyar ƙasashen mu na yankin Sahel. Gaskiya shugabannin mu na ƙasashen Sahel ya ku haɗa kanku domin ku da kanku kitse daga wuta ganin wannan turawan ƙasashen yamma da suka sayo mu gaba. Duk ƙasar da aka ta ci gaba ƙasashen Afirka suna hau masu duk kusa da ita gaskiya wannan ba shi bane mu mata da fatan shugabanninmu za su gane da suwa kansu karatun ta nutsu da suwa kare kansu ba yau ta kasa ba ta zo ta kare su ganin yadda a da muke zaman lahiya kasashen mu na afirka kahin turawan yamma su shigo su wargaza duka zaman lahiyar muna fata allah ba mu zaman lahiya kuma allah ka ɗora mu a bisan mukiya na gode ya biyu mai magana isu ne maɗatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lafiya. Assalamu alaikum VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu za da ra'ayi na saman wannan zaman taro wanda eh, ya shafi kasashen eh, Afirka da kuma Ummul Aba'isa e Libya. To mu abin da muke so e kasashen mu na Afirka su gane wanga duk jarabobi da muke ciki da ya ciki suke faruwa kashe-kashe da makamai da safaran muyagun kwayoyi duk wanga abu inda shugabanninmu sun fito sun gama Faransa gaskiya ita ce ba isa saboda a yau ku diba wa kawo e eh, karshen mulkin kaddafi in ba turai yamma ba kenan muna son ku gane yan eh, ƙasa afirka babu makiyan mu kamar faransa saboda duk wani kumbiya kumbiya da kaga ana yi gaman yakin ga yaki ya kare wanga yaki idan ya kare faransa ba su samun komi kenan muna jan hankali su gane su haɗa kan shugabannin afirka ba wai suna zuwa e wai suna e makurana yana kiran su taro na na zaman banza na shan shayi su ma su fidda lokaci su kirawo shi abin da ya shafi tashin hankali wanda ya shafi sahel su gaya mi cikin eh, yankunan afirka za a taron ba wai a can kasar eh, faransa ba su gaya mi abin da yake faruwa da abin da duk suka manafikci kasar eh, faransa wanda take ma afirka mai sauraron ku ne alkasum voh daga nan agadez tashi lahiya assalamu alaikum radio VOD ta hiran kuna tare da shi ta tayar daga nan agadas jamhuriyar nijar zan ba da ra'ayina dangance da rashin kyawun damuna na bana da aka fuskanta amma dai alhamdulillah kuma ni gani nike ba rashin kyawun damuna ba ne kaɗai yake sa mutane suna fuskantar yunwa akwai abubuwa da dama wanda an ka tashi tsaye insha Allah za a yi rika iya kokari musamman ma bangaren gwamnati ta ce kamata a ce ta tashi tsaye haƙƙin musa kan talakawa sai a samu masu kuɗaɗɗe wanda suke suna da ya yagwal musamman karkara kinnan ko an yi damuna sai su zo duka su auni hatsutsuka da wasu wake da wasu sauran su auni su adana su aje ba su fiddowa sai su ci abu sai yayi tsada kuma da bangaren gwamnati ta kuma ya kamata a ce ta ba da karhi musamman ma wajen irin tana kakkamawa ana adanawa lokacin da ake sassai da hatsin nan da arha da wani wake da wani sauransu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na boh mai nuna da kushi ne salifu daga gita a jihar tawajen koriyar niger to yau na son ku bani dama in gaida yan wasan kwallon kafa namu na niger a gaskiya wasan da suka yi jiya su da jibuti wannan wasa ya yi muna roƙon allah ya ƙara ma yan wasan mu ƙarfin gwiwa wannan wasa da suka yi suka ci bakwai da biyu gaskiya wannan wasa ya yi kyau muna ƙara goyon bayan su kuma muna tare da su ɗari bisa ɗari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da magana da ku shine salifu daga keta a jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi da gidan rediyo biyu wacce Hausa mai magana habiba bawa ila likita daga Kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar Niger. Farko za mu yi tsokaci akan tahiyar mai girma shugaban kasar sa Alhaji Bazu Muhammad wajen wannan taro da aka yi na kasashen duniya ko in na kasashen Afirka kan kasar Libya. Mu dai muna fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa kasashen mu na Afirka baki ɗaya. Me amma ne nake gani bai da alaka a ce za a yi taro saboda ƙasar afirka kuma ba za a yi taron afirka ba sai an tafi a kasashen turawa sannan ne a ce a can za a yi taron ina ganin abin kamar akwai lauje cikin daɗi hakan yana nuna cewa ba wai abin da kasashen afirka suke so su yi ba ne za a aiwatar da shi sai dai abin da su turawan suke so idan abun bai yi daidai da ra'ayin su ba to ni na ganin babu wata matsaya da za a cimma akan haka da muka ubangiji Allah kai mana karshen wannan eh, mulkin mallaka da turawan yamma suke yi kuma ubangiji Allah ya zauna da kasashen mu na afirka lahiya mai magana sahabi wa ila likita daga jihar harmara ni pernah ke Jambore Niger. Tashi lahiya. assalamu alaikum warahmatullahi gidan rediyon musulunci na iran da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria to ayo ina son ne ku bani dama domin in yi kira ga yan uwana yan Najeriya da ya don lokacin siyasa ya zo su rinka taka tsantsan wurin gudanar da harkokin siyasa duba da irin yadda za ka ga yan siyasa idan aka zaɓi su kuma ya ce idan aka tura motar siyasa sai ta tashi ta watsa ma mutum ƙasa to saboda haka ba a ce ba a siyasa ba amma mutum ya san wanda yake yi baya ga haka kuma a zaɓi wanda yake yana hadda kice wuta ba wai wanda zai baka abu wanda bai taka kara karya ba kai zaɓe yini daya ka lalata wayannan kuɗaɗen amma sai kai shekara takwas ko hudu cikin wani yanayi na gode kware gidan rediyon musulunci na yaran suna na hada mai kwamfuta mai yama ina kiran ku daga nan jihar kebbi najeriya Salamu alaikum ta'ala barkatu biyo hausa zan yi kira ga manya-manya ma'ikwanta na nan da magaram kamar su sarki gwamna dagaci magajin gari ya kamata su rinka ƙauye karkara karkara suna ganin abubuwan da ke wakana saboda mu nan ƙauye ne alhali munan ruwan jigawa ko ruwan sha bai ishe mu ballantana a ce a yi mana dam mu wanda za mu rika yawan zama gida muna yin kasuwanci ya kamata a duba lamarin nan nan mai magana ɗahiru mangal daga nan ruwan shigawa da magaram jamhuriyar niger sai na ji daga gari assalamu alaikum sashen hausa radio iran jamhuriyar musulunci kuna magana da lawa alhaji abbali a gadas jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan sabon gwamnan da aka kawo muna na agadas lalle ya zo kuma ya kama aiki to abinda muke fata allah ya ba shi iko na sabke nauyin da aka dora mai amma fa sai ya yi da gaske sai ya yi tsaye tsayuwar daka saboda akwai matsaloli kasa birjik in ka ɗauka hanyar ga zuwa jado ko zuwa turku akwai yawan tare bisa wannan hanya sannan cikin gari ma ana yawan kwacen motuna kenan don haka sai ya yi da gaske wanda za su taya shi aiki kuma ya nemo jajirtun mutane waɗanda za su rinka gaya mai gaskiya duk da yake ya zama al'ada ga 'yan siyasa mu na afirka duk wanda ke gaya musu gaskiya to a matsayin makiyi suke ɗauka shi kuma alhali ba haka ba ne. saboda wanda ke son ka ne, zai gaya ma gaskiya don ka gyara ubangiji allah ya ba mu ikon gyara gaba ɗaya ina godiya lawa alhaji abbali a gadas niger Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu a Hausa mu da warhaka mai magana Lawali Alu daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na yau zai ne dangance da taron da aka gudanar kan sauyin yanayi wanda manyan kasashen duniya suka jagoranta da wasu kasashe na Afirka. To a gaskiya wannan taro kusan zamu iya cewa taro ne na tsintsiya ba shara ko kuma taron shan shayi. sabida su manyan kasashe na duniya dukkanin babban ƙalubalen da ake fuskanta dangance da wannan matsala su suke haddasa shi amma kuma wurin fuskantar matsalolin mu kasashen afirka mu muke cin kwakwa a cikin dangance da sauyin yanayi maimakon su mayar da hankali na tallafa ma kasashen mu kasashen afirka ta yadda za mu fita daga cikin wa'annan matsalolin da sauyin yanayi ke kawa to koyaushe sai dai a zo a yi taro a shan shayi a watsi a yi ta mai da zance kawai wannan ba zai haifar da dama ido ba fatan kasashen mu kuma zasu su gane To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na isoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun karasa kisar annabi yahaya alayhi salam da wani bangare na mahaifinsa annabi zakariya alayhi salam idan allah ta'ala da za mu fara kisar annabi isa alayhi salam wanda a cikinsa za mu kawo wani bangare na kisar annabi zakariya alayhi salam don irin rawar da ya taka wajen renon maryam alayhi salam mahaifiyar annabi isa alayhi salam muna iya cewa renon maryam alaihissalam diyar imrana mahaifiyar annabi isa alaihissalam yana daga cikin manya-manyan ayyukan annabi zakariya alaihissalam da farko hanna mahaifiyar maryam alaihissalam sannan matar imrana wanda ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin bani isra'ila wasu suna cewa shi annabin allah ne to ita hanna da kuma elizabeth da kuma elizabeth matar annabi zakariya ya da kanuwa ce hanna ta auri imrana sannan elizabeth ta auri annabi zakariya alaihissalam shekaru sun wuce ba tare da hanna da elizabeth sun haihu ba sai wata rana hanna tana zaune ƙarƙashin wata itaciya sai ta ga wani tsuntsu tana ciyar da 'ya'yanta sai wannan ya ta da zaukin sun haihuwa a cikin zuciyarta sannan ta yi addu'a sosai tana roƙon allah ta'ala akan ya arzuta ta da haihuwa da haka kuma sai allah ta'ala ya karɓi addu'arta ta ɗauki cikin maryam ɗiyar imrana alaihissalam bayan da ta ɗauki cikin maryam sai allah ta'ala ya yi wa annabi imran alaihissalam wahayi ya faɗa masa cewa zai bashi haihuwar ɗa namiji mai albarka wanda zai warkar da marasa lafiya daga cututtuka wanda aka ɗebe ƙaunar warkewarsu ya tada matattu da izinin allah ta'ala sannan zai aike shi a matsayin manzo a cikin bani isra'ila sai annabi imran alaihissalam ya faɗa wa matarsa hanna abinda aka yi masa wahayi don haka a lokacin da ta ɗauki ciki sai ta zaci cewa annabin da allah ta'ala ya yi alkawalin za ta haife shi shine cikin cikinta Ba ta san cewa ai mahaifiyar annabi ne a cikin cikinta ba wato maryam salam don haka da wannan tunanin sai ta bakance wa allah ta'ala kan cewa za ta kai shi baitul muqaddasi don ya yi hidima a cikinsa har ya girma a lokacin da abin alfahari ne iyaye su kai 'ya'yansu zuwa baitul muqaddasi don yin hidima na tsaftace shi da kuma kula da al'amuran wurin mai tsarki kuma sukan yi wa'annan ayyuka tun suna ƙanana har su girma sannan iyayensu su ne suke ɗaukar nauyinsu a lokacin da suke wannan hidimar amma idan sun balaga suna da zaɓi na ci gaba da hidimar ko kuma kama wani sha'ani daban don haka ne hanna ta yi bakance za ta ba wa baitul mukaddasi wannan abin haihuwa da za ta haihu sannan an ce yaran da suke irin wa'annan hidimomi ana kiransu ‘yantattu wato ‘yantattu daga yin hidima ga iyayensu. Allah ta'ala yana ba da wannan kisar a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa a lokacin da matar imrana ta ce ya ubangiji na lalle ni na yi bakance abinda ke cikin ciki na gare ka ya zama intacce sai ka karɓa daga gare ni lalle ne kai kai ne mai ji masani cikin surat ali imran aya ta uku. amma a lokacin da hanna ta haifu sai ta ga cewa mace ce ta samu ba ɗa namiji ba kamar yadda take zata sai ta fara tunanin yadda za ta cika bakancin nata don ta ce za ta kai shi hidima a baitul muqaddasi don kafin haka ba a karɓar mata a matsayin masu hidima a baitul Mukaddasi. amma sai Allah ta'ala ya bata ansa kamar yadda ya zo cikin wannan ayar inda Allah yake cewa To a lokacin da ta haife ta sai ta ce, Ya Ubangiji lalle ne ni na haife ta mace, kuma Allah ne mafi sanin abin da ta haifa, kuma namiji bai zama kamar mace ba, kuma ni na yi mata suna Maryamu, kuma lalle ne ni ina neman mata tsari gare ka, ita da zuriyarta daga shaidan jefefe. Ali Imrana talatin da shida, a tsakiyar ayan Allah ta'ala yana cewa kuma Allah ne ya san abin da ta haifa wato Allah ta'ala ne ya san girman macen da ta haifa wato Maryam wacce za ta zama mahaifiyar ɗan da Allah ya yi mata alkawali kuma ya kubutar da bani Isra'ila don haka Hanna ba ta yi tsammanin masu kula da Baitul Muqaddasi za su amince da Maryam salamullahi alaiha mace ta zama mai hidima a wannan wuri mai tsarki ba saboda dalilai da dama daga ciki karfin mace ba ɗaya ne da namiji ba kuma idan ta girma ta fara haila to za a nisantar da ita daga wurin a wasu lokuta don waɗanda ba sa da tsarki ba sa iya shiga masallaci ko baitul muqaddasi masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin namu na ƙarshe shirin nan na shiryar Alƙur'ani mai girma. شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro ba su manta ba har yanzu muna nan a cikin tafsiri da kuma sharhi na ayoyin da ke cikin surat sad kuma cikin yarda Allah a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bijiro da wasu bayanai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su musamman daga ayoyi na saba'in da ɗaya saba'in da biyu har zuwa ayoyi na saba'in da takwas inda muka yi ishara dangane da wasu bayanai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa hujja da su a matsayin cewa lalle alkur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala yake domin shi bai san wani abu da ya faru na muhawara da ta kasance tsakanin mala'iku da Allah ta'ala ba alkur'ani shi ya sanar da shi to wannan ya nuna cewa ashe Allah subhanahu ta'ala shine ne wa manzo wahayi na wannan alkur'ani shi kuma yake sanar da bayi abin da Allah ya yi masa wahayi to yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da tafsirin waɗannan ayoyi na cikin suratu sad kuma insha Allah za mu tashi ne daga aya ta saba'in da tara kuma har zuwa ƙarshen wannan aya ko kuma ayoyin da ke cikin wannan sura suratu sad wato dai a cikin yarda Allah yau din nan za mu karkare ainihin waɗannan ayoyi da suka saura na cikin wannan sura mai albarka suratul swad tare da fatan za mu amfana da shiryar da ke cikin waɗannan ayoyi na wannan sura saboda haka za mu fara da sauraron wato ƙira'a da kuma tarjama na ayoyin da ke cikin waɗannan ainihin sura da wato musamman ayoyi na saba'in da tara har zuwa ƙarshen wannan sura ta sad cikin yarda Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من da Allah daga shaitan jefafe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون سيد إبليس يا أبو جنا تصور رامن حرز قال فإن hakika kana cikin waɗanda za a saurarawa. Ila yawmin waqtil ma'lum har zuwa ranar lokaci iyakantacce. lalle zan fitar da su baki daya illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayanka waɗanda aka tsarkake daga cikinsu to nan da iblis ya ga cewa an kore shi an kuma la'ance shi ya shiga cikin wani hali na taɓewa to sai baya so ya tafi shi kaɗai shine sai yake cewa da ubangijinmu subhanahu wata'ala ya ubangiji to kaɗan jinkirta mu karka kashi ne," sannan abin da nake so karka min uquba kuma abin da na aikata na san cewa na cancanci a min uquba to ina roƙonka karka kashi ne," sannan karka min uquba har zuwa ranar kiyama ɗin ranar da za a tashi jama'a daga kabarurruka. ka jinkirta min zuwa wannan lokaci domin lalle akwai wani abu kenan da shi iblis ya yi niyayi shi isa kuma Allah ya san me ya niyayi din ba wai bai sani bane shi isa yake yin wannan addu'a wajen ubangiji yake roƙon Allah ya kyale shi tukun kada ya kashe shi kada kuma ya masa ukuba har zuwa ranar kiyama domin duk wanda ka je na irin wannan to in aka ce an kori mutum daga wani guri ko da ko wajen aiki ne ko kuma wani guri da yake samun wani abu na alheri sai ya ce to ba matsala zan tafi amma to Allah a bani wani dan lokaci zan to akwai wani shirye-shirye da yake so yi wannan shirye-shiryen kuma ko dai mai kyau ko ko mara kyau amma mafi yawa za ga mara kyau ne mafi yawa domin haka ne iblis ya faro domin haka kuma shi ma ya dora mutane a kai kuma shi kansa iblis daga baya za mu gani wannan shirin da yake so ya yi yake neman a bashi lokaci ba abu ne mai kyau ba illa fasadi da yake so yi abu a doron ƙasa to amma fa Allah ya san komai sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qala Allahu lahu sai Allah yake cewa da shi fa innaka minal mumahilin to ba matsala an baka wannan lokacin da kake bukata an baka ba zan kashe kaɗin ba sannan kuma ba zan azabtar da kai ba sai dai ubangiji bai amshi wannan roƙon da yi na cewa a yi masa jinkiri zuwa ranar kiyama ba wannan ubangiji bai yarda da wannan ba sai yake cewa da shi la la la ba ila yomin kiyama zan maka haka ba zan yi maka wannan jinkiri ne ila yomi yub'asun zuwa ranan da za a tashi su waɗannan bayi to malamai suka ce wannan ko dai rana ce yau mai ranar busan ƙaho na biyu kenan sai kuma suka ce a'a bal ila mil waqtil ma'ruf indi wato sai masu suka ce a'a abinda ake nufi ubangiji sai ke cewa zuwa wani lokaci ne wanda ni kadai na san wannan lokacin sai suka fassara shi da cewa ba wani lokaci bane illa lokacin busa ta farko wato iblis Allah ta'ala ya bashi wannan lokacin ne zuwa lokacin da za a busa kaho busa ta farko ba ainihin busa ta biyu ba izuwa zuwa busa ta farko a lokacin ne shi ma zai mutu zai kuma koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala baki daya to da aka bashi wannan Allah ya karbi wannan abin da ya faɗa sai iblis yake cewa to tun da ka bani wannan lokaci ka kuma amintu akan ba za ka yi min azaba ba har zuwa wannan lokaci to sai iblis ya rantsuwa ya rantsuwa yake cewa to na rantse da izzanka na rantse da ɗaukakanka ya ubangiji subhanahu ta'ala Lallai duk gaba ɗayan waɗanda suke tattare da wannan ɗan adam ɗin da wannan adamu ɗin duk zurriyarsa gaba ɗaya sai na ɓatar da su abin da ya faru kenan kaga shi kenan wannan a akhazatul izzatu bil ism kenan laifi da kan laifi bayan ya san yayi laifi din yayi sabo yayi dagawa to bayan ya roki wani abu ana bashi wannan damar to sai kuma wani laifin babba ya fito ya ce lallai shi kuma ya yi rantsuwa da ubangiji subhanahu ta'ala dukkan zurriyan adamu dinnan sai ya halakar da su sai ya sanya su cikin bata to da kansa kuma iblis din sai yake cewa to bari na a kurin waɗanda kurin ba zan ɓatar da su ba su ne ibadaka min humul mukhlisin waɗanda suke bayinka mukhlisai su waɗannan na ba zan iya ɓatar da su ba na tabbatar wa kaina sun fi ƙarfi na in dai aka samu bayan ka makulisai waɗanda suka tsarkake niyya gare ka ya ubangiji to waɗannan sun fita daga komata ba zan iya kaiwa gare su ba ba kuma zan iya ɓatar da su ba amma in ba su ba dukkan wanda yake zuriya ne na adamu dinnan sai na ɓatar da su to waɗannan da suke makulisai dinnan da iblis ba zai iya kaiwa gare su ba ya ikhwani babban magana ce domin su wane ne su waɗannan da Allah ya sanya ikhlasi tare da su ya tsarkake su ubangiji subhanahu ta'ala ba sa ganin kowa sai shi ubangiji shi kaɗai suke bautawa to fa wannan fa ba wani abu ne na kun kun ba Allah ya ce kai zama mai khulusi kai zama mai ikhlasi kai tsarkaku ba haka bane mutum shi da kansa fa yake fara kama hanyar tsarkakuwa nan. baya shirka da ubangiji subhanahu ta'ala babu wani gurbi na ainihin tarayya da Allah a zuciyarsa baya yin wani abu wanda yake Allah ta'ala baya so yana kuma bin umarnin ubangiji duk irin waɗannan abubuwa da mutum ya kama na tabarcin Allah da kan kansa Allah ya ce wa hunna najdain idan mutum an shirya da shi hanyoyi biyu sai ya zaɓa hanyar shirya da kansa yana kan wannan hanya ta shirya to a irin wannan lokacin ne ubangiji subhanahu ta'ala sai ya sanya ikhlasi tare da shi bayan Allah ya ga ikhlasin wannan ya ga tsarkakewan wannan ya ga niyyarsa wacce take ta koma zuwa ga Allah bil haƙiƙa to sai ubangiji ya kuma ƙara masa shirya ya ƙara masa wannan abu na azama da himma ta wajen bin Allah ta'ala to in mutum ya shiga irin wannan to dukkan wani abu na iblis dukkan wasu wasi na shaidan sai ka ga mutum ya zama cikin aman ya zama cikin wani abu na ainihin aminci iblis ba zai iya kaiwa gare shi ba shine wannan illa ibadaka min humul mukhlisin babu wanda ba zan iya batarwa ba a zuriyan adamu in ji iblis sai kurin bayinka ya allah waɗanda suke mukhlisai to mukhlisai kar mutum ya ɗauka wani abu ne wanda kana kwance kurin allah ta'ala yan ya ga dama sai ce kai ka zama mukhlisi kai kuma kar ka zama ba haka Allah yake al'amuransa ba kai ne zaka kama hanyar ikhlas kai ne zaka tsarka kutuku zaka kama hanya ta hakika zaka nemi shirya to anan ne sai ubangiji subhanahu ta'ala ya shiryar da kai sai ya tabbatar da dugadukanka bayan ya ga ka khalisa to irin waɗannan ne iblis baya samun ya kai gare su قال فالحق والحق قافون الله يا شيخ tsantsar gaskiya kuma gaskiyar kawai nake faɗa. La'amla'an wallahi zan cika jahannama da kai da kuma waɗanda suka bi ka baki ɗaya. To kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Rahotanni daga haɗaɗɗen daular larabawa na cewa wata babbar tawagar gwamnatin ƙasar tana shirin ziyartar kasar Iran nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa wasu daga cikin jami'an gwamnatin kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun tabbatar da cewa yanzu haka wata babbar tawagar gwamnatin kasar tana shirin ziyartar kasar Iran nan da 'yan kwanaki masu zuwa domin tattauna mahimman batutuwa da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. Majoyin sun tabbatar da cewa wannan ziyara tana da matuƙar muhimmanci musamman ma a daidai wannan lokaci da yankin gabas ta tsakiya ke buƙatar samun zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin ƙasashen yankin sai dai majiyoyin ba su tabbatar da wasu rahotanni da ke cewa shugaban majalisar tsaron ƙasar ta haɗaɗɗe daular larabawa sheikh tahnun bin zayed al hayan zai kasance a cikin taugar ba majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar amnesty international sun buƙaci aiwatar da shawarwari da kwamitin bincike kan zanga-zangar andsas ya bayar wanda ya sanar da samun jami'an soja da na 'yan sanda da laifin harbi da kuma kashe masu zanga-zanga a hanyar leke gidan radon faransa ya bada rahoton cewa babban jami'in aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a najeriya edward Callan ya bayyana cewa rahoton zai buɗe ƙofar hukunta masu laifi akan wannan batu. yadda kuma ya buƙaci gwamnati da ta yi amfani da shawarar da kwamitin ya bayar gwamnatin amurka ta ce tana fatan ganin irin matakan da gwamnatin lagos za ta ɗauka dangane da rahoton da aka gabatar mata yayin da daraktar ƙungiyar amnesty international a Najeriya, osei ujebo ta ce ya zama dole ga gwamnatin shugaba buhari ta yi aiki da wannan rahoto jami'ar ta ce rahoton ya tabbatar da cewa sojoji da 'yan sanda sun yi amfani da harsasai masu rai a kan hanyar zuwa unguwar Liki. Ujibo ta ce kwana guda bayan aukuwar lamarin ta gudanar da bincike da kanta wanda ya tabbatar mata da cewa sojoji da 'yan sanda sun kashe mutane goma sha biyu da suke zanga-zanga a hanyar Liki da Alawusa ta hanyar shaidu waɗanda tattara waɗanda suka haɗa da bidiyo da kuma mutanen da suka gane wa idanunsu abin da ya faru da kuma rahotanni da ta samu daga asibitoci. To masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.